matasa matasa barkanmu da war haka labarin matasa kenan tare da ni rake a arni da gora ta samira rafi ya kike mira lafiya launi kike yau da me kika zo mana da shi haka ne mira za mu je gano yadda ake noman rani a ballai yara da kuma jihar agades a tarihin namu na ranar lahadi za mu gano wani matashi dan kasuwa mai suna suleiman hima a karshe kuma sai wasan kokowa Mira sai mu fara da jihar Doso inda duk shekara bayan girbi matasa daga ƙauyukan da ke noma suna shirya wata gasar kokowa ta gargajiya. Haka ne gora manufar wannan gasar ita ce wa haɗin kan al'umma a jihar da kuma nuna farin cikinsu da girbi mai kyau da aka samu. Yakuba Mummuni ɗaya daga cikin matasan 'yan kokowa ya bayyana yadda ake gudanar da wannan kokowar lokacin da ya hira da Nana Hadiza Hassan. A wace shekara ne ake yin ta cikin garuruwan. Da zaran an girbe albarkatun gona kowane gari na da 'yan kokowarsa sai a gamu. 'Yan kokowa su fito hili. Lalle abu ne mai kyau don yana kawo zumunci tsakanin garuruwa. Za ka ga abu ta ta shiga tsakanin 'yan kokowa. An wanga ya da wannan ya san dai wataran abokin shi zai zama. Daɗin da nike ji shine ita kokowa ko da ba kai ke yin ta ba kallo kake to tana birge ka. An lokacin ya zo za ka ga wasu da ke can kurmi suna neman kuɗi saboda wannan kokowar kaɗai ne za su komo gida don su yi kokowa an ko kai kai yan garin ku za su so su ta maka karin kuɗi kirana ga matasa kar a yi faɗa wajen kokowa don mutane su so juna ne ake yin ta mira za mu je gano a yir inda a wannan shekarar matasa masu noman lambu na shahar na fuskantar matsaloli da dama a noman kayan lambu ga rahoton musa maman noman albasa ya zama muhimmin aiki na matasa masu noman rani a yankin agadas wannan shekara matasan na fuskantar matsaloli ta fuskar aikin cin garaken dalilin karancin ruwa in ji gali ibrahim wani matashi mai noman rani a tiden matasa duka eh, yanzu sun yi kwanta bisa aikin wanga na noman albasa sai wa zamanto aikwaye loli da yawa ana kira zuwa gwamnati an ka ba su ta yi maganin su dan ya zamanto matasa hankalin su ya kwanta albasa ma daga can garake ma sai a hankali ba a yi su ba akwai matsalar ruwa kayan aiki gwamnati cikin wannan yanayi ta kawo dauki ga masu garaken in ji daraktan noman na yankin agadas muhammad ma'azu umaru sanda gaskiya akwai matsala tunda hal manoma ma suna barin garaken suna tafiya. kuma wata matsala ta biyu ma da ta fito wajen kamar tablet nan an aka zo aka zuba shibka shibka ya ta dinga mutuwa to wannan an zo an yi Eh, bincike mai zirgi a game matsalar nan tunda kowace shekara gwamnati yana tallafawa ma mazauna karkara ko takin da yake kawowa huskal kaima ko huskal iri da yake kamana da huskar magani. A cewar shugaban ɗakin noma na yankin a shekara ta 2021 yankin Agadas ya samu raguwa cikin noman albasa idan aka kwatanta da shekarar bara. Sai kuma mu je gundumar ƙauyen balle yara mira bayan damuna matasa na noman lambu wannan aikin suna fuskantar matsaloli da dama. Wakilin mu Saidi Abdu Winditan ya gana da wa'annan manoman. shimfidar kwancin ruwan cikin ƙasa ba ta da zuri a cikin kwamin ɗin ta gazar. Don haka ne suke da dama matasan da ke aikin noman rani kuma suke cin moriyarsa kamar yadda wanga matashin bube ya faɗa. Wallahi muna samun amfani sosai saboda muna biyan bukatocinmu muna sayan dabbobi mu kiwata su sai wani lokaci mu kai su a kasuwa mu saida wannan duka cikin aikin ne muke samu. Ba ko bangaren irin shuka akwai matsala saboda akwai lokacin da kake bukatar sa baka da kuɗin saya kuma akwai kwari da tsutsotsi da ke cin shuka wannan lokaci na rani akwai matsala saboda muna nan da shuka iri kayan aiki tiyuna sun yi tsada Waga shekara suna sa ran aikata eka dubu da ɗari biyar a cewar daraktan gidan gona na gundumar Salifu Usman. Muna iya shuka eka misali dubu da ɗari biyar idan muka samu tallafi. A kawo mana injina na jan ruwa a sayar mana da rahusa da irin shuka kamar pom de ter, shu, tonka duka muna da wurin da za mu iya shuka su. Matasan game da wannan aikin noman rani ya sa sun tsaya raya mahaifarsu ta hakan matsalar zuwa cin rani a wani bangaren ta samu warwara. goga tarihin namu na yau Rabia mai Kano ce ta shirya mana shi. Ƙwararren masanin ilimin kimiyya ne na man fetur kuma marubuci Suleiman Hima na kuma cikin harkokin kasuwanci da yake ganin babbar makaranta ce ga tarihin nasa. Suleiman Hima mai shekaru 32 a duniya shine na biyu a jerin yanayi da kannai na maza uku da mace ɗaya. Da yarintarsa ma'aifiyarsa Madam Hima Aisata ta rike cewa ya kasance mai hargitsi da buri. Eh, Ni mutum ne mai tsunduma domin na koyi komai na fara kasuwanci ne na buɗe wajen kira a salula na yi aiki a wajen asirans da banki na yi ayyuka wurare da dama da ya bani damar ɗaukar darasi na ilimi na abin da nake euh, bayan ya kammala karatunsa na firamare a birnin shadda na saudi arabia da na sakandare a makarantar lycée la ta yamai inda ya samu diplomar bakaloriya na fannin kimiyya ya mallaki diplomar master a fannin kimiyyar man fetur ƙasar a Toulouse a shekarar 2015. A shekarar 2017 ya koma Muhammadiyya a kasar Morocco da zama inda ya shiga harkar kasuwanci musamman tallatawa ta hanyar cibiyar kira. Yaro ne mai girmama mutum kuma mai tarbiyya yana son tayar mutane. Ni dai sai dai in mishi fatan Allah ya bashi sa'a a cikin sabuwar ma'aikatar shi. Suleiman yana son kwallon kafa yana halartar shafukan sada zumunta sosai musamman YouTube inda sama da mutane dubu bakwai ke bibiyar rubuce-rubucensa. ra'ayinsa dangane da kulab din da yake kauna Manchester United na Cristiano Ronaldo da Paul Pogba. Babban makaranci ne ya kuma rubuta wani littafi mai sunan Iletan wato lokaci ya yi da ke magana kan kasuwanci littafi na cigaban kansa da aka wallafa ba da jimawa ba. Wannan littafi na yi masa suna lokaci yayi a cikin littafin na saka duka abubuwan da na koya. A wani lokaci na yi rayuwa ta jin daɗi sai kuma na samu matsala ta rashin kuɗi. Sai na ga cewa me zai hana na tallafa kama wasu da suke iya shiga irin wannan yanayi ana samu na bisa yanar gizo ina sayar da kayayyaki a shafi na amazon euh, a halin yanzu yana shirin kaddamar da littafin nasa mai suna iletan a yamai a watan desambar mai zuwa goma a yau ne ake rufe gasar kokowa ta Afirka da Sidiyawo ta shirya a karo na tara a birnin Dakar na kasar Senegal. 'Yan kokowa daga kasashe goma cikin mambobi goma sha biyar na kungiyoyin tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ne suka halarci wannan gasar ta kokowa. Sidiyawo ta hana Mali da Kine shiga gasar. Wannan gasar cibiyar bunƙasar da matasa da wasanni wanda ake kira sdgs na Sidiyawo ta shirya shi. Majalisar Ministoci na Sidiyawo ta inganta shi a watan Nuwamba na shekarar 1986 a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba.